A ranar Laraba ne wata babbar kotun tarayya da ke zamanta a birnin Abuja ta bayyana cewa babban akanta jarar na Najeriya da aka dakatar a bisa zargin hanar naira biliyan 109 Ahmad Idris da wasu mutane uku suka fara yunkurin neman sassauci da ake cewa plea bargain a turance a wajen EFCC don rage tsaurin hukuncin da kotu za ta iya zartarwa a kansu idan aka tabbatar da cewa sun aikata laifin. Babban lauyan waɗanda suka shigar da ƙara wato EFCC Rotimi Jacobs mai mukamin San da ya ce Idris ya tuntuɓe shi ta hannun wani mutum na daban domin ganawa kan hanyoyin da za a bi wajen cimma matsayar neman sassauci a matsayin mafita. Lamarin da ya fuskanci tsaiko sakamakon kin zuwa da lauyoyin bangaren akanta Idris suka yi bayan amincewa da haka a bisa doka da wakilin EFCC ɗin. Shugaban hukumar EFCC Malam Abdulrashid Bawa ya yi ƙarin bayani akan wannan batu. To ishu na Filiba Gen ita kan bin doka na Criminal Justice ya ba da wannan dama. To amma ba mu al'umma ke cewa a'a zo mu shiga libagen ba kai wanda aka kai kara kai ke ganin cewa to fa abubuwan da ake tuhu tuhumar da shi da abubuwan da aka gabatar da kotu to abubuwan nan fa haka suke to da gabar a ce a yi kara kila a baka din hulsu na shekara sha hudu da ka ce to Allah kana so a taimaka ka zo ka yi pleading guilty da wuri-wuri don kila a baka shekara daya ko biyu abinda ba su riga suka rubuta ba amma dai sun fara wayannan maganganun tare da lauyoyin to kamar yadda kika sani tashin da aka gabatar kai kotu ba shi kadai bane akwai ainihin shi wanda yake cewa shi consultant ne akwai kuma ɗayan mutanen doka ta bayar da cewa a yi amma mu muna da ka'idodin da dole sai an cika su sannan muke yadda da irin wannan abin da plibagen na ɗaya abin da ake tufuman cewa ka ɗoka ko ka samu a cikin almundahana dole ne sai mun ƙanshi wannan abin gabaki ɗaya idan kai ɗan fowon nayin ne ana tsammanin cewa misali ka karbi dala goma to sai mu a shi dalan nan goma idan kai jami'in gwamnati ne ana tuhumar cewa ka saci kuɗi miliyan ɗaya to sai mu a shi miliyan ɗin nan ɗaya sannan ma ake maganar wani wani baki. so ba wani abu ne in haka din ne sai mu yi mu wuce nan mu kuma ci gaba da tsaron manyan abubuwan da muke bincike a kai a wani bangare kuma fitaccen lauya barista mai nasara kogo ya fayyace abin da dokar kasa ta ce a game da wannan lamarin wannan magana da ta taso magana ce wadda take babba domin tsarin mulkin Najeriya in muka ɗauki sashe na goma sha biyar sakin sashe na biyar ya yi wajibci akan dole a yaƙi irin waɗannan halaye na yi ma ƙasa kafar angulu kuma sashe na shida da sashe na ɗari biyu da talatin zuwa na ɗari uku da hudu na tsarin mulkin Najeriya sun ba kotu hurumi mai girma wanda yake za a iya kokari a tabbatar da adalci a matakai-matakai na kotu. Kotu suna da hurumi su duba wannan bukata. Idan sun duba wannan bukata kuma suna da yanci da za su iya cewa sun amince a yi wannan sassautawa ta sulhu. Idan muka lura da tsarin da ake na yaki da cin hanci da rashawa a shekaru da yawa ana yin shari'a a kotu daga ƙarshe a ce babu kwararan hujjoji da za a zarge su ko kuma ma an ce ma a je a daure su gidan kaso gwamnati ta yi amfani da hurumin ta ce kawai Mata ta yafe musu sun ci banza sun tafi banza to maimakon a yi haka yana ganin ai yana da kyau Yan sun mika wuya a kwakulo duk kuɗaɗen da suka wawura A amma dosu a baitul malin gwamnati domin amfanin talakawa dan an yi wannan ai kokarin kuma fito mana da sunayen su kowa ya san su wane ne kuɗin kuma a tabbata wasu beraye kuma daga baya ba su sace ba idan an mayar da su ko yaya 'yan ƙasa ke ganin dacewar a yi wa wanda ake zargi da irin wannan babban laifi sassauci sunana comrade isa tijjani mni tsohon mataimakin shugaba na kungiyar kwadago na ƙasa baki ɗaya. Na ji bayanin da ake yi game da wanda aka dakatar a counter general na federation wai take yanke har an kai ga plea bargain wato neman a sasanta ya biya wasu kuɗi a sake shi. Wannan renin wayo da yawa yake ba a ma kai ga ma bincikar abin ba ni abin da nake gani game da wannan magana zan iya rantsuwa cewa Ahmed Idris bai tafka wannan kasassabar shi kadai ba akwai wayansu manyan mutane wayanda suke bayansa wanda ana ganin ila in an je garin binciken za a je a ɓallo wani abin da ba a san da su a ciki ba. A ranar Laraba tara ga watan Agustan da muke ciki ne babbar kotun tarayya da ke Abuja ta ɗage zaman sauraron shari'ar Ahmad Idris da sauran waɗanda ake tuhuma zuwa ranar hudu ga watan Oktobar shekarar nan don ci gaba da sauraro. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya.